وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هنا نندي cikin ainihin wannan kashi na biyu wanda yake magana akan aikace-aikacen Ubangiji tabaraka wa ta'ala ta inda mun gama kawo dalilai na ainihin ruwaitowa ko ɗakkowa daga littafin Allah zuwa sunan manzon Allah da abin da yake gashi na hissi muna cikin dalilai na hankali wanda kowane dalili guda ɗaya yana tabbatar mana da aikace-aikacen Ubangiji tabaraka wa ta'ala muna cikin dalili na biyu تفرده تعالى بالرزق إذ ما من حيوان صارهم في الغبراء أوصى بهم في الماء أو مستكن في الأحشاء إلا والله تعالى خالق إلا والله تعالى خالقه خالق رزقه عفوا وهاديه إلى معرفة الحصول عليه وكيفية تناوله والانتفاع به wato kaɗaituwan ubangiji tabaraka wa ta'ala da wadatawa wadatawa shine azurtawa ciyarwa shayarwa jan numfashi fitar da numfashi yin fitsari da ba haya samun lafiya shan iska jin sanyi da zafi wannan duka arziki ne na Allah tabaraka wa ta'ala to kadaituwan Allah da wannan azurtawa iz domin al'amarin yadda yake gudanawa ma min hayawanin sarihin fil gabara babu wani mai rai da yake tafiya akan wannan ƙasa gabara wani mai rai da yake yawo akan doron wannan duniyan ausa bihim filma ko kuma wanda yake iyo a cikin ƙarƙashin ruwa ko saman ruwa cikin teku dai kwasa daga kwaɗi kifaye macizai aladun ruwa ainihin kannukan ruwa dori na ruwa mai ɗin ruwa ‘yan adam ɗin ruwa au mustakinnin fil asha ko mai ran da ke kwance cikin hanji ko a cikin kwai wanda kishi yana nan bai fito ya fara shan wannan a hasken ba babu wani wanda yake kan ƙasa ko cikin ruwa ko cikin hanji ko duk inda yake ma illa wallahu ta'ala khaliqu rizqihi face ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya halicci abincinsa yana ci yana sha ko wanda yake kafe akan ƙasa ma irin su itatuwa suna ci suna sha suna jan wato iska wadihi kuma allan ya shiryatar da wannan mai ran ila ma'arifatil husuli alaihi zuwa ga sani ainihin samun wannan abinci a kansa sanin wannan sanayyan wannan abincin din ma'arifatul husul sanin isowa yadda zai sadu da alaihi da wannan abinci kila da zaka duba dabbobi kansu yadda suke samun abinci ka kaga zuma yadda take tafiya ta sarkato abincin ta. ka kalli kwaɗo ya koma likimo cikin kwari sai sun zo kusa tukuna ya haka ɗan adam yadda zaka je ka sa ashirta a daji ka kamo zabon daji haka za ga kwaɗo ya yi likimo ya kama mai tashi sama saboda Allah nuna masa abincinsa ne kuma ya koya masa dubara da zai ci abinci ya ba shi ɗabi'ar hanyar da yake bi ke samun abincin ɗin za a gara kuma yadda ke cin abincinsa daban akwai yadda take ci nata daban kowannen sai na rayu ga maciji shi ma da ke cin abincinsa daban wa kaifiyata tanawulihi da irin yadda ake cin abinci wani in ya sa a baki zai tauna wani haka zai haɗiye kuma ya je yi abin da ake so a cikin wal intifa'i bihi da yadda zai amfani da shi ai wannan kaɗai ya isa mutum ya sallama ya imani da Allah faminan namlati ɗauko daga tururuwa ka asghari hayawan kamar mafi ƙaramin dabbobi za ga basira sana neman ninka duba kowa kaka na yi mu mutanen ƙauye muna gano za a ga tururuwa tana fita yawo yawo lungu lungu kororo kororo cikin kunya kai mai tsinkar dawa na gutsuran dawa mai ɗaukan gero na ɗaukan gero suna tafiya suna ta tarawa kaga an yi layi yara da manya Allah maza da mata haka ake tafiya a ta yawo a ta tarawa sun san dare yayi su tarkata ina su ina su su ciki sun san gari ya waye abincin nan nan za a jibge shi a ciki lokacin da la'alla in aka yi ruwa suka yi kuskuren rumbunsu ruwa ya jika shi kuma abincin ba su ajiye shi haka kamar yadda malamai suka tabbatar masu bincike sai ya da hancin don kan ya tsira in ya tsira ya lalace sai kama faskare hancin da bakin nan nasa mai kama da almakashi kyaf ikama hanci ya ya ajiye shi duk dawan da za a je masaran da za a je inda zai tsira din sai ya faskare shi raba ta biyu zube su a ciki tururuwan nan asgaru shayi za ga in an yi ruwa suka kuskuren ajiyar rumbunsu ruwa ya ratsa ciki sai ga sun kwaso shi gaba ɗaya fitar da shi waje iska na tasowa kafin ruwa ya zo an suka je wata iska iska na tasowa na ta zaka suna ta dauka suna kaiwa ciki suna ta dauka suna kaiwa ciki kai ka dauka sun watsar ne da suna mai da abin ciki kai inna fi dalika la'iba rabbana ma khalaqta hadha batila wannan kadai yayi ta mutum imani da Allah wanda ya tsara wa tururuwa tsari ta bi tsari wannan a hankalci kawai saboda haka nan to haka nan duniya ce mai zaman kanta duniyar tururuwa da sarkinsu da sojansu da masu gadinsu da ma'aikatansu amma sai ɗan adam duk hankalin da ya bambance shi da shi mai da ya bambance da shi sai a gani shi ba zai iya zuwa ya je ya nemo ba wasu ya zauna yana jira za a ba shi ba mamakin wani ya ajiye ya kwashi kuma in ya kwashe ma ƙarshen ta je ya sha wuri wai ba za ka yi masa nasiha ba an kai masa nasiha ka zama ɗan adawa shi ilal insan ka zo tun daga tururuwa kaman a ɗauka ga ƙaddarawa a ganin mutum da ba dogon bincike muke ba kaman mafi ƙanƙancin mai rai ilal insani alladhi huwa akmalu wa arqa anwa'ihi zuwa ga ɗan adam wanda shine mafi kammala mafi ɗaukakan ɓangarorin halittu alkullu muftaqirun ila Allah azza wa jalla fi wujudihi wa takwinihi kowannensu bukatacce ne zuwa wajen Allah mai girma da ɗaukaka kan samar da shi da kuma girmamar da shi gina masa jikinsa hanyar ginuwansa yana da bukata a wajen Allah mafi tsananin bukata ashe kenan ba makawa akwai wani wadatacce da ike raba abun na hisabi wa fi ghidha'ihi wa rizqihi yana da bukatuwa wajen ciyar da shi abincin kansa ka ci shi ya shiga jiki ya yi aiki ya gina jikin ɗin ka ci gero ko ka ci dawa ko ka ci shinkafa ko ka ci wake yana gina ma kaza karshe kila da za ka ci gaba da cin ƙasa ƙasa gata da zaƙi da garɗi ƙashin ta lalace ma zaka warai da ciyar da shi yi masa yadda zai samo abincin ɗin wallahu wahdahu mujiduhu wa mukawwinuhu wa mugbihi wa raziquhu Allah ne kaɗai me samar da shi wannan abinci wa mukawwinuhu shi ke gina shi iyakace kace kace abinci kai ka shiga cikin cikin ka tace wannan ya shiga cikin jiki wannan ya zama ruwa wannan kuma bai da amfani ya zama kashi ruwan da bai da amfani ya zama fitsari kai kai wannan aiki kana baka sani da aka yi illa ya kace fitsari ya kama ka kaje kai fitsari in ba sa ba ma ba kai tasbihi yin gurin ta shiga fitsarin ba haka ka damfara kafarka ba kai Allahumma ina a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith Allah da ka kare fitsarin kawai ka kakkabe ne mai wankewa ya wanke kawai ka fito ka fita fi gantarinka baka gode wa Allah kan wannan ne baka ce alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani ko ne abu mai kama da irin wannan ka ka shagala ka rabkana wa mugzihi shi ke ciyar da shi ya sa abincin ya je ya imfani jiki nan ya je ya zama jini nan ya zama ruwa kaza nan ya zama ruwa kaza wanda ma ya alama da duhu illallah wa raziquhu kuma shi ke azurta shi wa hiya zi ayatin ayat kitabihi tuqarriru hadhihi alhaqiqa wa tuthabbituha nafi'atan kama hiya ga ayoyinsa nan ha hiya ga sunan gabanka bi ayat za Allah ka sha karanta hankalinka bai zo kai ba isa Allah ka ce afala ya al alquran am ala qulubin aqfalu kila kashin da zai kace kafiran makka ake nufi kai kana ciki ayati kitabi tuqarriru hadhihi suna tabbatar da wannan gaskiyar wata tuthabbituha nafi'a suna kafa ta da haskensa kama hiya kamar yadda ta zo qala ta'ala Allah ta'ala na aine ki ta falyan zuril insanu ila ta'amihi la ilaha illallah ko yawan ka je gida ka sa tuwonka a gaba ko ka a gaba ka ɗauka kada ka ci ka tsaya ka tsurawa akushinka ko kwananka a gaba ka duba wannan tawon fal yanzu dubi na ido dubi na zuci ka kalli shinkafarka a ajiye a haɗe haka kawai ta kasance haka hal yanzu lil insan kulli shay'in qala tadullu ala anna al maula wahid mutum ya duba abincinsa bai ji kasa a gaba ka kalle shi ila ta'ami haka kawai ya zama a cikin tukunya haka kawai ya zama a kwanan nan babu wani tsogon aiki da aka yi idan ka duba ka duba ka rasa amsan ka koma aya Allah ce anna sababana na a sabba mu muka malalo da ruwa malalowa muka zazzago ruwa daga sama zazzagowa daidai bukata wanda ke gefen ainihin yanzu masallacin nan ya kalla zai ga ciyawa ga ta nan masara ga ta nan ainihin dawa ga ta nan kore shar wannan kyauta ne daga Allah ta baraka ta'ala yau ka duba ainihin wannan masara da gwamnatin jihar kaduna ce za ta yi ma ruwan da za ka yi wannan masara da ka ci haraji Garafin gashi nan a ce a janyo shi a wuce da shi daga can zuwa nan ko a janyo famfa ce duk gaba da za ku famfan da za ku noma wa'annan gonakin kana jin nawa za a kashi karshen da sai ka ji ana kuka kafofin watsa labarai na jan dan noman nan da ake fa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu amma wannan ba kwandala kuɗi gona ɗaya za ka samu masara ka samu ainihin rama ka samu ainihin yakuwa ga tafasa nan ita shuka Allah ce ba shuka kuwa ce ba ita kanta in an dafa an baka sai ka ce Allah saka da alkhairi Allah ce anna sababban alma a kanta mu muka zazzago da ruwa zazzagowa ruwa ya sako Sun شققنا الأرض shakka sannan muka fasa ƙasa fasawa ƙwayan na ciki matasta sama ta fashe hancin harshen yiwu can ta kafa ƙafafuwarta ta yi ƙasa da kanta take furmutsawa cikin ƙarƙashin ƙasa tana janyo abincin da take ci nan saman yana shaƙar iskar da take shaƙa tana shan hantsi mai ƙara mata abin ke ƙara mata ita ma tamkarka za ga tsiron da ke inuwa ya bambanta da tsiron da ke tsakiya shaqaqna al-arda shaqqa kai ba abin da kai yasa Allah ke tambaya wata sura a antum tazra'unahu afara'aytum ma turas ma min ma a kafina afara'aytum eh? ba shine ba ma eh ma tumnun yau wato gaba am nahnu zari'un zari'un babin ziyar ba ta samu da ya kamata ba mu tsaya abinda muke bukata dama dai a hantum ta zura wa amna hannu zuwa da yau wanda aya tana bar labari ku bani labari abinda kuke nomawa yawwa tufrisa ku bani labari noman ku noman da kuke yi a antum tazra'unahu am nahnu tsari shin ku ne ke tsirar da shi ko mu muke tsirar ba abin da manomi illa ya dauke kwayan masara ya tona kasa ya bunna ya dawo gida ya zauna ina son yi noma Allah ke tambaya ku bani labarin noman naku a antum tazra'unahu am nahnu zari'un saboda kana wannan aya ta bada amsa anna sababna al ma sabba sun shaqaqna al-ardha shaqqa bayan nan fa ambatna fiha habba muka ta tsirar da ciyawu iri iri kwayoyi daban-daban wa inaban da bangarorin inabi wa qadban da ainihin ciyawa wacce take ta musamman ta abincin dabbobi inda akwai gonar da ciyawa kawai za a noma wa zaitunan da zaiti wa nakalan da dibinai kai a takake wa hada'iqa gulba da gonakai faɗaɗa masu ciyawa wa fakiyatan da abubuwan marmari wa abban da ciyawancin dabbobi wa qala ta'ala ka kenan Allah ke ciyar da kowa dan adam dabbobi duk waɗanda ciyawa ne abincin su sun shigo karkashin nan wa qala ta'ala wa anzalna sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta Allah ce wa anzalna minas sama'i ma haka muka sauka da ruwa daga sama ya malalo ya zazzago fa akhrajna bihi azwajan muka fitar da irin min nabatin shatta na tsire-tsire daban-daban kulu ku ci daga arzikin Allah wara'au an amakum ku kiyon dabbobin ku duk daga kyawun ku ku ci dabbobin ku ku ci an jima ku koma ku ci dabbobin duk an halatta muku wa qala la ilaha illa huwa wala rabba siwahu wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi na cewa wanda babu wani mai halitta mai raino mai gudanarwa sai shi yake wa an zalna mina sama ima an fa'askaina kumuhu wa ma antum lahu bi khazini ai aya ko ke tana cewa ne a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun shin ku ne kuka sa injuna kuka saukar da shi daga ainihin gizagizai ko mu ne muka saukar da shi Allah na ce wa anzalna min as-sama'i haka nan muka saukar da ma'an min as-sama ruwa daga sama fa kumuhu haka muka shayar da ku shi wa ma antum lahu khazini ku ba ku kasance masu iya ajiyarsa ba a ce ku aje shi a tafki ko aje shi karkashin kaza za a iya tona ƙasa a samo shi in ruwan da ke duniya ne ba shi a ku wancan wanda dan adam zai iya sha ciyawa za ta yi tsira da shi sai wanda ya zubo daga saman. bayan ya zubo daga saman ainihin a rike shi a nan Allah ya sanya tankin ajiyan shi yan tankunan ku kuna ajiyar bai kaiwa ko ina amma tankunan Allah ga sunan tafka tafka hanna ba zai zai sanda na bana ina nan bai ko ana ba saboda haka nan nan duk lokacin da ka ɗebo a famfo ruwa a famfo ya kamata ka duba inda Allah ke cewa ku bani labari abin da kuke sha ruwan da kuke sha bai kamata ka je ka fara sirkan ruwan kawai lokaci guda aula ka tsaya kai tunani ka ba mu labari abin da kuke sha ke ku ne kuke saukar da shi daga girgije ko mu ne muke saukar da shi qala la razika illa huwa subhana wanda babu mai azartarwa sai shi sarki ya tabbatar masa na cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala lahi rizquha babu wani mai rai mai tafiya a bayan kasar nan a cikin duniya illa ala lahi rizquha illa rizquha ala lahi face arzikinta abincinta da abin shanta ya zama dole akan Allah ke da ita wa ya'lamu mustaqarraha Allah na sane da wurin zamanta ka ɗauka dabbobinka na gida ka san garkensu barewa ka san inda take kwana zaki fa ainihin ga dabbobi zabin daji fa kowanne ne da irin ɗabi'a rayuwarsa kifi fa wato mustaqarha mazauninta inda take kwana inda ta kama gidanta Allah ya san gidan kowace dabbobi Allah ya san gidan kowane tsuntsu Allah wurin kwanan kowanne kwado Allah ya san matattaran kowanne kiyashi da ainihin da tururuwa da ainihin kifaye kowanne da gidansa kamar yadda kake da gida ko gidan da kake haya kake kaho da shi ita ma tana kaho da gidanta in kaga ta fita sai dai ta baci kamar kai in an fitar da kai za ka yi ta Allah isa ita ma haka to Allah ya san makwananta wa mustaudaha da wurin kuma neman abincinta iya inda za ta je Allah ya ƙididdige ya shammale ya rubuce shi daga ran da iya inda za ta je ya ƙare ko dai a farauce ta ko ta tsaya ta mutu don kanta hatfu an fiha ko kuwa bai taɓa ta ba sauda a hake nan wurin gararin ta inda za ta je ko kana da akwai an kasa ke ta tafi ta kofar gida ba ka san yayin da za ta ba amma Allah ya san iya inda za ta je ta dawo gida haka barewa ta fita kiyo ga 'ya'yanta kila gida ta san Allah san iya inda za ta je ta dawo gida to balle mutum balle sauran halitta wai za ta karara bila munazi'i to in ya tabbata ba ja ba mai ja kowa ya saki ya sallama annahu la raziqa illa Allah babu wani mai ciyarwa sai Allah kana zalika dalilan ala rububiyyati wannan ya kasance hujja akan aikace aikacen ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ta'ala li khalqihi ga halittansa wannan dalili na azurtawa kenan muka kalli arziki kaɗai ya nuna tabbata man lalle duniyar nan gaba ɗaya kayan Allah ne sai ga babu mai wani abu kana iya ka kama wuri kana ta nan haka daga can duk naka ne kana ta faɗa laƙwas wata ran sai ta ta kamu su kwashe ka su su binne sai wani zai kama yana nashi ne inda an gano ma da ma ba zauna ma na ɓata lokaci a kai ba sai dai ka tsaya gayatu ma gidan aro da aka baka kafin a karɓi babu mai komai komai na hannun Allah arziki ciyarwa shayarwa na hannun ubangiji baraka wa ta'ala illa bin asbabu kawai na uku daga cikin dalilai na hankali can kaɗaituwa da halittawa sun da kaga Allah na ya halitta halittan ko to ga abincin halittan da zirga-zirganta kaiwa ta komo dukkan halittu na hannun Allah abincinsu to kaga mai rage mutum ba komai ne ba illa tamkar mai gadi bawa ne mamlukun la ka kadiru ala shai mu ajiye wannan shahadatul fitra albashariyyati salima bi rububiyyati ta'ala shaidawan ɗabi'a halayya ta ɗan adam kanta as-salima in dai lafiyayya ce wannan halayyan ba tare da an gurɓata wa mutum kwakwalwan shi ba ta shaida bi ta ta'ala da aikace aikacen wa iqraruha as bi dalika da iqrarin ita kanta halittan kowa ya sallama ya saki a sarari da cewar komai na Allah ne jinsa ba tare da furta ya faɗi ba a jinsa kawai ya san lallai shi mai zaune ya sallama ina karkashin wani ƙarfi ta inda in an je an dawo ana tambayan wai wanne ƙarfi ne kawai za ka ce Allah ne ƙarfin da ya fi kowane ƙarfi ƙarfi ko baka je karatu ba baka karanta komai ba kana zaune a ƙauye ko kana zaune a binne ma a wani lungu Allah bai azurta ka karanta komai ba kana ji lallai akwai wani ƙarfi sama da kai ji a jiki haka kakka karanta ba a taba ce ma komai ba kai kasa ko wani abu gaban ka dole za ka ji tsoro dole za ka ji kaza in an je an dawo kana tsoron maciji kana tsoron kura kana tsoron barawo kana tsoron mawakaci in an je an dawo duka da wanda halitta ake duk gaba ɗaya kallon ya koma sa fa inna kulla insanin lam tafsud fitratuhu yash'uru fi qararati nafsihi bi annahu da'ifun وعاجز امام ذي سلطان غني قوي duk wani mutum in dai mai hankali ne in zai zauna yi sabu ka yi tunani kawai ka ajiye kamtun ka rufe littafin ka koma cikin ainihin mafara ka tsaya kai tunani tsab ka ji irin yadda tunani zai dinga zuwa maka zai dinga faɗo ma ko ta'ana za a gano babu shakka kana da bukatan taimako kana da bukatan agaji a karan kanka duk wani mutum lam tafsud fitratu wanda ba a ɓata tunaninsa ba yash'iru yana ji a jikinsa fi qararati nafsi can cikin ƙwariyan ransa bi annahu da'if cewa shi mai rauni ne nan inda kake zaune zaka kana da bukatan taimako ka samu ka ba wurin lafiya Allah ya tsare ka ka jarabta musamman a daren nan ana tashi shiga cikin masarar nan wala za ka ji ka da tsoro ba abin da zai zo ma sai dai ka dinga Allah sai dai ka dinga Allah ya fitar da kai lafiya daga maki ko ni mugu ko ni kwaro ko ni menene dai dole kawai za ka ji zuciyarka na buga to me kake tsoro kana tsoron mahaliccinka duka tsoron zai koma wajen Allah ne za ka ji lallai kai ba'i Wa'ajizun tafashe ne a mamazi sun fadin a gaban mai iko wannan mai iko ganiyin wadatacce kawiyin ƙarfa ya fi ƙarfin komai za ka ji ka a gaban shi haka wannan ji irin na jiki fa kenan wa annahu khadi'un li tafarrufatihi fihi kuma shi din nan ya miƙa wuya ga gudanarwarsa a kansa sai da ita Allah sai da kai da Allah kai min kaza a lokacin nan zaka ji tauhidi sallah ya zama ah ta wanda ya ce kasance lalle akwai mahalicci akwai Allah tabaraka wa ta'ala ko baka karanta ba wa tadbirihi da gudanarwan salahu a gare shi bi haythu yasruhu inda yake faɗi a farari fi ghairi taraddudin babu wata inda inda annahu Allahu rabbuhu wa rabbu kulli shay cewar Allah ne ne wannan annahu Allah ربه mahaliccinsa wa rabbu كل شيء ubangijin dukkan komai to ashe wannan ma irin wannan tunanin kansa da zaka ji kana gaban wani mai ƙarfi wanda babu shakka wannan mai ƙarfin nan Allah ne aiki kaɗai ya isa ka tabbata da ashe komai na Allah ne a galabiya wannan ya fi zuwa mutum yana da zama shi kaɗai baya ganin kowa tare da shi وإن كانت هذه الحقيقة مسلمة لا ينكرها إن يزم ونن جسكير وتتمت يجي أجكين سكانسا أن سلم تبامي قدم أكي أو يمارى فيها كل ذي فطرة سليمة ko ya yi musu a cikinta duk wani mai tunani kubutacce fa ina yuzkaru huna ziyadatun fi taqrib za a ambato anan ƙari kan tabbatarwa ma kana alqur'anul karim yantazi'uhu abinda alqur'ani mai albarka ke ruwaito shi daga mutane daban-daban na irin wannan ikirarin a ba tare da sun karanta komai ba mene itirafati akabiril wasaniyina na ainihin yardan manyan masu bautan gumaka bi hadhihi alhaqiqa da wannan gaskiya cewar su kansu suna ji a jikinsu sun sallama suna gaban Allah. alati hiya rububiyyatullah wanda yake shine aikace aikacen Allah tabaraka wa ta'ala lil khalqi wa li kulli shay'in ga dukkan komai ma qala ta'ala wa in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-aziz al-alim inda zaka tambaye su su wa'annan da suka ke imani da kai ya jaka dan Allah man khalaqa samawati waye halitta samai kali wannan ba tare da suna da littafi ba masu bautan gumaka ne zallan ba su da wani littafi ba su da komai da zaka tambaye waye mahalicin samman nan wal ardi da wannan kasa da muke kai mu dawo mu komo cikin ta la yaquluna wallahi za su amsa maka ya dan Allah khalaqahunna al azizul alim bayayye ne ya halitta su masani ga abin da ya halitta dai wa qala jalla jalaluhu Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal wallahi da za ka tambaye su su mushrikai waɗanda suka ƙi imani da kai ma'ana suka ƙi suka kundin Allah tabaraka wa ta'ala an musu maganan shari'a suka ce a'a sallah dai a je a yi sallah maganan shari'a su sun san yadda za su tsara sun san yadda za su tsara kasuwa sun san yadda za su tsara ofis sun san yadda za su tsara kaza da za ka tambaye su to me zai sa ba za ku karbi aini eh, eh, waye ya halitta sammai bakwai wal ardi da ƙasa wa sakhara shamsa ya hore wannan rana sana ta hidima shekaru da shekaru wal kamara ya hore wata ana ta ƙididdiga ana ta amfani da shi ta tambaye su la yaqulunna Allah za maka lalle ai Allah ne ya halitta to ko ya ake karkatar da ku ina dalili tun da Allah ya halitta su me zai sa ba za tun da kuka yadda Allah ne ya halitta sama da ƙasa da ruwa da wane ne da hankali da menene ne aiki ne na Allah menene zai sa ba za a sallama masa ba kuma bi sauran tsari ma bi sa ai bin sa zai fi sauki wa qala azza wa jal kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah da za ka ce musu waye mai gudanar da sammai bakwai Sarautar saman bakwai tsara musu hanyoyinsu da ofisoshinsu da ayyukansu da harkokinsu shiga ficensu wa rabbul arsh mahalicin al'arshi al'azimi mai girma sayaquluna lillah za su ce maka na Allah ne to ko in haka ne fa anna tufakun wa anna tuftarun ya ake kautar da ku me yasa ku ba za ku sallama ba ku yi imani da shi gaba ɗaya tun da kuka yadda shi ya halitta to ku zo a bi tsarinsa ko ba ku imani ne da wancan ba tafarruduhu ta'ala bil mulki can fitira kawai za mu ɗauka shaidar fitira idan muka halittawa a na farko na biyu ciyarwa da wadatarwa na uku ɗabi'a kanta tana nuna ma lalle akwai Allah Allah ne komai da kowane hannun Allah abinda ta taso na hudu tafarruduhu ta'ala bil mulki li shai. shay kadaituwar ubangiji tabaraka wa ta'ala da mulki ga dukkan komai mulki na Allah tana ba da shi ga wanda ya ga dama ya kwace shi hannun wanda ya ga dama ya tsaga wanda yake so ya zubce wanda yake so wa tasarrufuhu al-mutlaq da gudanarwansa yanke babu istisna'i fi kulli shay'in akan komai wa tadbiruhu li kulli shay'in da ainihin gudanarwarsa ga dukkan komai dalon ala rububiyyatihi yana nuna aikace aikacen إذ من المسلم به لدي كافة البشر Insana, الإنسان كغيره من الكائنات الحية في هذا الوجود لا يملك على الحقيقة شيئا domin dai ina daga cikin kowa da kowa ya saki minal musallami bihi yana daga abin kowa ya saki ma'ana yadda an ce ya saki bayi da ja na dai kafatin bashir wajen dukkan ɗan adam ba wai na masallacin ba kowa da kowa ya sallama annal insana ka mutum kaman kowa ne mutum kaman kowa yake min alka'inati na daga halittu alhayya masu rai bai da bambanci fi hadal wujudi a wannan halittan la yamliku alal haqiqati shay'a la yamliku shay'an alal haqiqa bai da mulkin komai a gaskiya komai ba nashi ne ba بدليل أنه يخرج أول ما يخرج إلى هذا wujudi. عاري الجسم حافر الرأس حافي القدمين حكيت hujja cewar mutum bai mallaki komai ba annahu ya kharuju awwalu ma ya zai fito zuwa wannan duniya tun daga duniyar babu inda aka kamfanin da aka gino shi can cikin mahaifar maman shi nan ne kamfanin gini aka gino shi ranar farkon fitowansa zuwa wannan tauraron nan da zai fito ila hadal wujudi zai fito ne a ariyan jikinsa ba kawai tsirara zai zo duniya babu ko kyalle ko fan illa in an ga da ciki sai a dinga a sai fan ne a sai waye ne a sai waye ne a tattara da dan mayafi mayafi da inda za a gwansa shi tun nan za a ba shi kayan Allah ne yal jismi jikinsa tsilawa hasirar ra'asi kansa babu hula hasiyar kadamai ne kafa ba ta takalmi haka zai zo tsuransa da Allah ko tunanin ya zo da tufa ma ka yi saboda kullum haka ake gani kowa ya sallama wannan yaushe za a ce wannan yana da wani abu inda yana da wani abu da ya taho da wani abu daga can komai ba a bashi ba tamkar ka je aiki ne a kamfani ka tadda akwai akwai spana akwai magirbi akwai diga akwai wane ne kai aiki ka gama in an tashi aiki ka fito in ka kuskura ka ɗauko diga ka yi waje karshen ta masu gadi ya tafi ka a ce barawo to haka duniya take yadda ka zo tsuranka dole ka tafi tafiya lahira haka za ka tafi matsiyacinka daga kai sai aikinka ashe ku mutum matsiyaci ne bai da kamai ba wanda zaka wani yanda. hafiyar kadamai wa ya indama ya zai fita ran da zai fita wannan duniya minhu daga duniya mufariqan lahu ya rabu da komai abin da ya mallaka zai sama haushe on siwal kafani babu komai tare da shi sai lufafa yuwari bihi jasadahu wanda zai lullube jikinsa da shi ta an kai bahaushe ne ma sai ka je lahira da lufafan sadaka duk kuɗinka don karshen ta ba ka tattalawa a nan masallacin karshen ta da za a bincika ce kowa ya faɗi gaskiya masu lufafa a yanzu wanda suka ajiye lufafa da wuya a samu mutum ɗari biyu wanda na shi ne wani ya saya ma ya saya wani ne ba shi ba shi ba zai mutu yanzu ba ko mutum ya saya ta wani saya in Allah sa wani ya mutu daga lufafa amma na shi wanda ya ɗinka ba ku ga salafu ba suna ɗinka lufafan a wani shi tufa ne ya je yaƙi da shi ya ga yaƙin an yi nasara ce babu shakka wannan yaƙi Allah ta'ala na tare da wannan yaƙi sai ya ɗauko uniform ɗin da yaƙi da shi sai aji sai in zo mutuwa abu ne ne da shi suna son faɗo da shi da Allah wani ya ka na shi haka ya duba wata tufa ce da yi ibada da ita hatta kakannin mu da in mutum ya aikin haji sai ya aje harami sai tun da na kewaye aikin Allah da shi to ina son a kudin da ne a cikin su da Allah ke Allah ya haffafa shi ba wata shaida amma wani na nan na jiran karshen ta wani ne zai sai lufafofin ya ajiye a gidansa ana mutuwa sai ga an ta wajen liman an san liman ba shi ke sai ba tun Allah akwai lufafa an kawo sadaka shi mutumin bai da kaya ka sani ba kila kayan sata ne kila ma wanda sai lufafan kai ya yanki yana son Allah ya gafarta masa ga ya lafto kaga anta musharikun lahu duk da ka mutum ne an baka tattala komai ba ai ba karshen ta fara tuhuntan ka wannan lufafan ya aka aka sa maka irin wannan kai ba kai lufafa kai ba ka da tufa na duniya ka san me wannan kayan ya akila nuna ma fayil din ina da laifi iri kaza laifi iri kaza laifi iri tunda ku duba fa labarin mutumin nan da ya tafi gashi ya tafi ibada ya kullo daga wasu ƙasa mai nisa ya yi fururu ya yi muhuru ash'asa agbara ya muddu ya daihi ila sama ya ɗaga hannunsa zuwa sama ina ya rabu ya rabu amma fa abincin saharan ne abincin shan haram ne tufafin da ke cikinsa na haram za Allah ce ya za wannan Allah ya karbi ya rayu da haram ya za wannan Allah ya karbi duwayin ashe kenan ko lahira mutum za ya kamata ne ku dubi Abu Zari tarihin Abu Zari min zuhudun duniyan nan wanda komai ina samu ba da shi ina samu ba da shi shi a ranar su ina ganin in ka ci ka koshi saura ba naka ne ba sai dai ka je shi bakin titi in ne so ya zo ya dauka ran da zai mutu matarsa ta rusa kuka ta rusa kuka tana cewa yau za ka mutu babu lufafan da za a binne ka kuma gashi muna daji sai karfi damu ke ma daina kuka manzo Allah ya bani labari kuma na tabbatar ba zan yi ƙarya na gaskata da labari a cikin mu a wata rana mu uku muna zaune aka ce a cikin ku ɗaya zai mutu a sahara ba kowa aure sannan ran da zai mutu Allah zai kawo su bayin Allah su zo su masa ainihin su to duk na ga sun mutu abin yi sauran yan uwan nawa sai ni kadai kaga ina gani a kaina za ta uku yana nan kuwa yana zaune a haka can sai ga wasu ainihin baki sun taho suka shigo tun kafin ya mutu suke ba da labarin gida cikin ku waye wanda ainihin bai taɓa riƙon mukamin gwamnati ba ina son ya ba imin lufafa a cikin kowa wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan duk manjan sahabbai ne sun rike mukami shi ina ganin kama shiga ciki ka yi ajagule da su akwai wani abu tare da cewar irin wannan gwamnati tsarkakakka wani yaro ya miƙe ce ni dai gaskiya ban yi ba ga wani gwadunawa mama ta ta saƙa min shi ta bani shi da zaranta in ka yadda in ma lufafa in ba ka kai lufafa da shi ke sun ka bani to amma kai kila ba ma maki kila duk maganar da ake kana ganin to ina ruwa na shi ba shi ne ba shi je kwako ba shi kila baka san ma da irin karama karaman da ishe lufafan ba ta kutun da mutum na da riga biyu riga uku shi ba abu zare ne ba riga biyar riga goma aiko ya kamata ya karanta yana yana da irin tashi ba maganar lufafa muke ba za mu zo kai muna magana ne zai bar duniya ran da zai bar duniya jikinsa tsirara ko kwanan nan an bani labarin wata mutuwa na faɗe yau mai zuma zan ƙara faɗi wacce ta ɗaure mini mutum ne kawai ina fatafiya a mota ya yi abuja kawai sai ji hajijiya sai yi faki kawai sai sa kansa haka ai sai da kusa ƙarshen ta mai tuko motar daban San za a binne shi a can abujan amma motar sai ta dawo kaduna ba a barin ta can da Allah ko wata bukata za ta taso masa ko tunanin haka ba inda za ka bada wani tunanin za ka ka taɓo ai ba shi ce ba ai ya riga ya mutu saboda kana ashe mutum komai ba nasa ne ba ba ka da wani abu sai abin da ka gabatar da Allah mutum ya kasance ya zo duniya tsirara ya fita wannan duniya tsirara sai lufafa da aka bashi daga cikin dukiyarsa in duk kaduna naka ne karshen ta in suna son ka tufa uku kaɗai za su yi maka ce haka aka yi manzon Allah kai ma uku za mu yi ma. fa kaifa idan ya sifu an kala ya ku zai inganta a ce innal insana malikul li shay'in ala al haqiqati fi wujudi da ya za a ce mutum mai mulki ne ga wani abu akan hakikatan mulki fi hazar wujuda wannan duniya mutum bai da kawai to tun da mutum wa idza batala an yakuna al-insanu wa huwa ashrafu hadhihi al-kainati malikan bi shay'in minha faman al-maliku idan idan batala idan baya yiwuwa an yakuna al-insanu mutum ya kasance wa huwa ashrafu hadhihi al-kainati shine mafi darajan wa'annan halittun malikan li shay'in minha mai mulki ne ga wani abu daga wannan duniyan ashe bai mallaki komai ba famanil maliku idan waye mai mulki kenan al maliku huwa Allah wallahu wahdahu wa biduni jadali wala shakkin wala raibin وما قيل وسلم في الملكية ويسلم كذلك في التصرف والتدبير لكل شيء شأنه من شؤون هذه الحياة المالك هو الله ما يملك ليشني الله والله وحده الله شي كدن فكمنا شي وإليه ترجعون ميراث السماوات والأرض دون ناشي ne komai zai koma gare shi to ashe ko tun da komai na Allah ne kamata ai ka bautawa Allah da abun da Allah ya baka jinka mulkinsa ne ganinka mulkinsa ne hannunka mulkinsa ne lafiyarka mulkinsa ne iliminka mulkinsa ne kudinka mulkinsa ne mulkinka mulkinsa ne in ku ka gane to ka sarrafa waɗannan abubuwa ga abin da ya ɗora ba in kai mai ilimi ne ka tsaya ka yi da'awa dare da rana hatta ya ya amurullahi hakka bai ba komai ciki wanda zaka cancanci ban Allah don sai ka tura sai ka cancanci ban Allah zai yaba ma ka tsallake da zama ba abin da ka tsinana ba mamaki shaidan yana rudanka cewar babu mai shiga aljanna sai da rahamar Allah gaskiya ne sai da kyautar Allah amma kuma kyautar sai ka cancanta za ma kyautar in baka cancanta ba ka samu kyautar wa biduni jadadin babu wata gaddama wala shakkin babu wata ainihin shakka wala raibin ba wani inda inda wa makila abinda aka faɗin ɗincan wa sullima fil mulkiya kowa ya sake wajen mallaka na Allah ne tunda kowa yanzu ya sallama komai na Allah ne to hakan nan fa wa yusallamu kazalika dole a ne kauya yadda aka yadda komai na Allah ne ji na Allah ne gani na Allah ne dukiya ta Allah ce komai na Allah ne to ya waje ba a sallama wannan ma fit tasarrufi a wajen gudanarwa dole yadda Allah ke tafiyar da komai shi ke naɗawa shi ke saukewa shi ke ɗagawa shi ke ƙasƙantawa shi ke tasowa shi ke bushewa wata dabiri da tafiyarwa li kulli sha'anin min shu'uni hadhihi hayati na ainihin tafiyarwa ga dukkan kowanne abu daga cikin waɗannan ababe na rayuwa wal'amurullah Allah. Allah baraka wa ta'ala ke na rantse da rayuwa Allah idan la hiya sifatu rububiyya waɗannan sune sifofin aikace aikace alhalku halittawa siffofi ne na rububiyya Allah ya halitta komai ya bashi ba dai haka wadatarwa kun ga an je khalqu ba shine namba na daya ba namba na biyu arrizq wanda makaranta shi yau almulk mallaka dukkan shi ne wannan shine na hudu kenan at-tasarrufu gudanarwa dukka aikin sa ne at-tadbiru haka nan tafiyarwa wa qadiman tunda ainihin tasarrufi gudanarwa an ce gudanarwa kullum gudanarwa gudanarwa ya zama yadda Allah ne ya yi mutum ya yi dabba ya yi sama ya yi ƙasa ya yi ruwa ya tsirar me yasa ba za a sallama masa ba kuma ya tsara tsarin da za a bi eh ai dole ku a yadda sa za a bi kotu dole kotu a ɗauki tsarinsa dole kasuwa a tsara ta irin yadda Allah ya ce dole a ɗauko babin buyu'a shine sarkin kasuwa kafin a ba mutum sarkin kasuwa sai ya haddace muktasar in jahili ne a jahilin kenan sarkin kazo shi wanda zai haddace muktasar in ba samu mujtahidi ba da ɗan dama dama a yi amfani da jahili manajan kasuwa ba dole a iya ɗaukan jahili jahili haka tun da babu masu ilimi yanzu wanda haddace muktasar ya haddace hashiyatul adawi ya haddace irin su ainihin irshadu saliki akrabul masalik wannan a lallaba da shi kahin masu abin su zo su karba in ku ba haka ba to babu shakka rayuwar mu akwai hatsari don kan wacce aljanna zai wahala a same ta ba a yanka rumfa dole masu yanka rumfa sai wanda suka san ta littattafai an ku ba haka ba a tsallake can sama sama mustahidai kenan saboda kanan tafarrufi gudanarwa dole wa'annan su za su gudanar wa kadiman kada a kabirul wasaniyina tun ma tuni manyan arnan duniya sun miƙa wuya ga wannan min abadatil asnami masu bautan gumaka sajjala zalika qur'anul kari alqur'ani mai albarka ya rubuto wannan ya ruwaito mana wannan fi gairi sura min surihi ba sura ɗaya ba ba daga surorin alqur'ani qala ta'ala <coughs> qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard ka tambaye su waye ke azurtar da ku daga sama ya malalo da ruwa daga cikin gizagizai ya zo muku tintin bukata wal arab waye ya tsitsiyar da wa'annan ciyayin amma yamliku sam'a wal absar wa ke mulkin ji ya sake shi yayin da ike so ya rike shi yayin da ya ga dama da kana kama sauti kana kama sauti sai a bi ka ba ana malam malam malam sai an taba ka tukuna ka juya ka ni. me shi ya karbe duk inda zaka shiga duniya nan ba zai dawo ba wal absara haka gani wanda zai kawo maka ya nuna ma girman abu fari ne bambance ma tsakanin fari da baki da ja da ɗoruwa ɗoruwa baki baki baki wuluk ja ja wuluk bambance maka hasken nan a ina yake a ina yake Allah kaɗai san inda ya je kayan shi ba sayan batu ina nan to wani sai ka ga shekara 60 yana gani shekara 60 fitilar ba zubi duniya ku kwana 60 ka zuba batir malam karshen ta kila ba zai haska ma komai ba amma batirin Allah yana nan garau ka ga baya ka gaba nawa ka biya wa man yukhrijul hayya wa ke fitar da raye min almaiti daga matacce ya fitar da mutum daga mani ya fitar da ainihin tsiro daga ƙwaya bosashiya ya fitar da ɗan tsako daga kwai ya fitar da ike daga kwallo murmusashe bosashe wa yukhrijul mayyita min alhayy ya fitar da ko matacce daga mai rai ana cikin damina zagara ne ya kutso kai ka kasan dare ke kutsa a cikin rana rana ta kutsa cikin dare haka rani da damina ake yaki wa man yudabbiru amra wa ke tafiyar da al'amuran girmamawa kashewa rayawa sama da ƙasa sai quluna Allah za su ce maka Allah ne wannan aiki ne na Allah ne biduni jidalin kowa ya sallama amma sai gashi ɗan fashi da makami sun rike yan fashi da makami da alƙalami yan ta'addan Allah tabaraka wa ta'ala sun rike su sun rubuto da nasu tsarin sun ɗauki tsarin Allah sun ce a mai da shi tarihi yanzu suna karni na ashirin amma har yanzu ba su daina amfani da damina ba ko yanzu ba kai karni na ashirin ba ya kamata daina amfani da damina ai ko yanzu ba kai karni na ashirin ba me yasa har yanzu ana cin abinci tun zamanin Adamu ake cin abinci zuwa yau shi ba takaddumi ne aya mutum allura ya zauna haka ya zama a kashe wurin cin abincin a yawa mutum na haifi mutu a jaya masa tiyata a kashe wurin cin abincin ya zama su haka ko tunanin haka ba a yi to a kenan ba za a kai wani karnin da za a wuce tsarin Allah ba ba shi sai dai a fanɗare kamar fanɗarewan fir'auna fanɗarewar adawa fanɗarewan samudawa faƙul afala tattaqun yanzu don Allah ba za ku kiyayi Allah ba ku yi abin da yake ku ɗauki wannan tsari nasa ku aiwatar da shi don abin da ake ƙi dama shari'a ce kowanne al'umma ana yaƙi da su ne akan shari'a sun sallama Allah guda ɗaya ne sun sallama Allah ya halitta sun sallama Allah ke bada ruwa sun sallama Allah ke tsira da ruwa kai sun ma sallama Allah ke warkarwa Allah kan kawo bala'i don bala'i na sauka a kasa ce ku karanta alkurani ku roki Allah a baza cikin masallatai a ai ai ka musu liman kaza a je a samu liman kaza don Allah ai du'a'i da kyau ko Allah ya yi wannan bala'i ai sai ku maida musu ai Allah ba zai karbi du'a'in ba sai an bi littafin sa kila a biyo ka gida ce wannan irin bin littafin ake bukata ba muna sallah ba ba sallah kaɗai ba sallah ɗaya ne daga cikin arkanu fa zalikumullahu rabbukumul haqq wannan din nan fasiri ne ubangijinku na gaskiya fa ma za ba da alhaqu illa dalal babu wani abu bayan gaskiya sai dai bacewa wannan kenan ku ina da sauran lokaci sai dai da sauran lokaci kusan da rabi muke jira gaskiya da sauran lokaci muna iya mai koda adilla eh bare kuwa alƙalai tambayoyi alfaslu thalith darasi na uku ko kashi na uku الإيمان بإلهية الله تعالى للأولين والآخرين إيماني دبوت تاوان الله تبارك وتعالى bautatarwar ubangiji baraka wata'ala lil awwalina wal akhirin ga na farko da na ƙarshe tun adamu zuwa muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi yu'minu muslimu bi uluhiyatillahi ta'ala li jami'il awwalina wal akhirin musulmi a duk anda yake musulma duk anda take ta yi imani bi uluhiyyatillahi ta'ala da bautatarwan Allah tabaraka wa ta'ala li jami'il awwalina ga dukkan halittun farko wal akhirin da halittun karshe babu wanda Allah bai dora masu bauta ba saboda duk bayan sare wa annahu la ilaha ghairu kuma Allah shine wanda babu wani abun bautawan gaskiya in ba shi ba wala ma'abuda bi haƙƙin siwa babu wani abun bautawa da gaskiya in ba Allah ba musulmi ya tabbatar da haka wa zalika li adillatin naqaliyya wal aqaliyyati taliya wannan ya tabbasa don dalilai wa'inda aka ɗaɗɗako daga alƙur'ani aka ɗaɗɗako wasu daga sunnan manzon Allah wal aqaliya da dalilai kuma wanda za amfani da hankali attaliya masu zuwa sannan banda nan na uku wani lahi ta'ala lahu kuma saboda shiryatarwan Allah tabaraka wa ta'ala a gare shi qabla kulli shay'in kafin komai domin sai ka iske wani a zuba karatu a zuba karatu yadda ka san dutse bai jika ba sai ga wani rana ɗaya za a yi masa sai ga Allah fahimtar da shi shiriya ta Allah ta hiza kullum mutum ke roƙon shiriya ake ihdina siratal mustaqim idh man yahdillahu fa huwa al-muhtadi dan wanda Allah shiriya shine yi wa man yudlil fala hadiya wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryatarwa a gare shi saboda kana sai ga gida ɗaya kayi karatun kayi karatun wani malam ina kallon ka kawai na naqaliya dalilai wa'inda aka ɗaɗɗako dalili na farko shahadatu ta'ala shaidawan Allah Ta baraka wa ta'ala da kansa wato meye hujjan Allah ya bautatar da mutane shi Allah da kansa ya zo ya kafa shaida ya ce ni ne hujja in kuna neman dalili akan na bautatar da halitta ni ne dalili ni na bautatar da su wa shahadatu mala'ikati da shaidawa mala'ikunsa mala'iku in ana neman cewa me hujjan Allah ya bautar da halitta mala'iku su ma hujja ne don Allah ya sa su sun shaida haka wa ulul ilmi da ma'abota sani masu ilimin tauhidi duk masu ilimin tauhidi a duk anda suke sun shaida sun tabbatar cewar Allah abin bauta ne in ana neman dalili akan Allah ya bautata da mutane to a tambayi malamai a duba malamai su ne shaida cewar Allah gaskiya ne Allah dole a bauta masa ala uluhiyati akan bautan shi subhanahu wa ta'ala faqad jaa fi surati ali imran qawluhu shahida Allah Allah ta'ala ya shaida ya ba da shaida annahu la ilaha illa huwa cewar babu wani abun bautawan gaskiya sai shi la ilaha korewa ne duk wani abun bautawa wani mai ba da doka wani mai halartawa wani mai haramtawa wanda za a durkusa masa wanda za a ce babu sauran wani wanda za a saurare shi a munufin za a bi shi a duniyar gabaki ɗaya illallah sai Allah tauhidin mutum ba zai tabbata ba sai ya haɗa korewa da tabbatarwa korewa kaɗai ba tauhidi ne ba ilhadi ne tabbatarwa kaɗai shi ma ba tauhidi ne ba shirka ce dole sai mutum ya haɗa biyu sai ya zabge duk wani abin bauta mutum ko aljan dutse ko wane ne duka ya kore sannan zo ya tabbatar Allah ne kaɗai ne abin bauta nan in ya haɗa biyun nan shi shine zama mai tauhidi amma in mutum ya rike ɗaya bai haɗa da ɗaya ba yana nan a kafiransa bai shiga musulunci ba wannan kaga ya samu rukunai guda biyu kenan in magana shiga musulunci to kuma sai ya haɗo kuma da shaidawa annabi muhammadu bawan allah ne mazon allah ne wal mala'ikatu haka mala'iku sun tabbatar da wannan su ma shaida ne akan babu abun bautawan gaskiya sai allah wa ulul ilmi haka ma abota ilmi ilimin irin na tauhidi ba na ilimi ba qa'iman bil qist ubangiji ya kafa adalci la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa na gaskiya sai Allah al-aziz buwayayye ba abun da yake karfin sa fi karfin komai azizu ne buwaye ne duk wanda ibishi sai ya buwaya al-hakimu mai hikima a halittarsa na biyu ikhbaruhu ta'ala bi zalika labartawan Allah tabaraka wa ta'ala da wannan fi ghairi aya min kitabihi azizi ba aya daya ba ba biyu ba a littafin sa buwayayye قال ta'ala allahu لا إله Allah shine wanda babu wani abin bautawan gaskiya sai shi alhayu rayayye wanda baya mutuwa هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم القيوم سيئي أظن مكبر أين cewar Allah shine الرازق wanda tsayayye akan azurtar wannan ya ɗaukaka kayyaci, ciyar ya shar shi ike tsaye da komai shi ke gudanar da shi la ta khudhu sina gangaɗi bai kama shi wala naumun balle bacci وقال وإلهكم إله واحد lalle abun بوتا ku abun bautawa ne guda ɗaya la إله إلا هو babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi kawai wanda yake mai kyauta gamammiya kowa da kowa an bashi ba sakamakon aiki bane ba da wanda ya aiki da wanda bai aiki ba da wanda ya da'a da wanda bai da'a ba kowa an raba an bashi a rahim mai jin kai wanda yake kyauta ke babba ga wanda ya ibada kuma kaɗai ga wanda ya bi shi ita sakayya ce wa qala li nabiyihi Musa alaihi salam Allah ya faɗi ga jakadansa Musa Allah ya ƙara aminci da albarka da martaba ga Musa alaihi salam innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni Allah ta'ala yake ce innani ana Allah Musa ya ji magana baki da baki ya ji maganan Allah yana cewa inna ne an Allah Musa lalle ni mai ma maganan nan ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abun bautawan gaskiya sai dai duk sauran abubuwan bauta na duniya nan shi ne ne fa'abudu ni ka ci gaba da bauta na shi ni kaɗai sai mu sadu wa qala li muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗi ga jakadansa annabi muhammad Allah ya ƙara tsira da martaba da muhibba gare shi yace fa'alam kai sani nan ilimin da ake bukata an ce fa'alam kai sani ka san tauhidin rububiyya wancan maganan halittawa maganan azurtawa maganan ainihin mulki maganan gudanarwa maganan sama da ƙasa nasa ne wannan duk ilimi ne ka sani cewar sunayen Allah siffofin Allah ainihin ka san wa'in abubuwa in ka san wa'in nan ka san kuma cewa da shi la ilaha illallah babu wani abun bautawan gaskiya sai shi in ka san wancan sifan zaka gano ba abun bauta da gaskiya sai shi amma in baka san can ba aka fara ma da ba abun bauta da gaskiya sai shi karshen ta sai ga kana gabatar da kafa kana jinkirtar da wancan amma daga inda ka san komai na hana shi mulki nashi ne halittawa nashi ne azurtawa nashi ne to kenan ma ba bauta da gaskiya sai shi wa qala mukbiran an nafsihi Allah ya faɗi yana ba da labarin kansa da kansa ce huwa Allah alladhi la ilaha illa hu shi Allah shine Allah sunansa alladhi la ilaha wanda babu abun bautawa da babu abun bautawan gaskiya sai shi alimul ghaib masanin abin da ke boye wa shahadati da nasarari huwa rahman mai shi mai kyauta ne arrahimu mai sakayya huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa shine allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi al-maliku mai mulki al-quddus tsarkakake اخبار رسله عليه عليهم الصلاه والسلام لا برتاوان jakadunsa Allah ta'ala ya ƙara tsiya da aminci a gare su bi uluhiyatihi da bautatarwansa ta'ala wa da'awatu umamihim ila al-i'tirafi biha da kiran al'umman su su yadda da ita wa ila ibadati zuwa ga bautansa kuma ta'ala wahdahu duna siwahu banda duk wani wanda ba Allah bane ba fa inna nuhan annabi nuhu عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا جماعة اعبدوا الله كبوتا والله شكري كاقا إلا الله كي. ما لكم من إله غيره باكو دوني أبو بوتا نجسكيا أمبشيبا وكانوه هود وصالح وشعيب yadda kamar nuhu yadda ya faɗi din nan haka hudu ya faɗi haka salihu ya faɗi haka shu'aibu ya faɗi alaihi salatu wassalam ma minhum ahadun illa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr babu wani daga cikin su face sai da yace ya mutane ku bautawa Allah shi kadai ba ku dafa wani abin bautawan gaskiya an ba shi ba wa qala musa li bani isra'ila a ghayra allahi abghikum ilahan وهو فضلكم على العالمين النبي موسى النبي موسى يا شاء وحلا lokacin da ainihin ya ci wahala a hannun fir'auna ta inda saboda shekara arba'in ana yanka maza ana raya mata ranar da suka fito suka tsallake aka dulmiyar da su annabi musa ke cewa to tunda allah samu tsira daga kafirai yanzu sai ku tsaya nan zan tafi ubangiji mun yi alkawari da shi kwana arba'in zan je zo da sako ko kuma kafin a tafi zuwa da sakon suna fita daga wannan sai suka fara cewa musa kawai ainihin iji allah na ilahan kama lahum alih sabanin isra'ila ke ce musu tsinannu tsinannu bayan ainihin ya zarfe su ya yi musu faɗa ya tafi tafiyansu kai da wahala sai ga wani daga cikinsu mai bautan shanu ya kirkira musu ɗan malaki yake cewa wannan shi ne allanku, allan musan ne ma shi kansa ya manta ne ya zo da saƙo wannan bai musu ba ainihin ya zo ya kai abin da aka aka ɗauki dogon lokaci ya ƙona gunkin ya tsina wanda zo da gunkin haka zazzabi da tabai su zo su ji maganan Allah don su tuba a gaban shi su tabbatar da wannan abu za su sake bacewa ba mutum saba'in ana shigar da su inda aka shigar da su wajen dutsen nan girgije ya zo ya lullube annabi musa ya yi magana da Allah suka ji maganan Allah mutanen nan da girgije ya janye suka goya suka ce kai lan nu'mina laka hatta nara Allah sai sa kake musu tsinannu almagatubu alai yayin gidan bushi dole taurin kansa gado ne wanda aka ce wa'annan ne suka haife shi da haka za ka iskin kada kafin sautul bakara ba ka kilomita ɗaya sai ka ji an tsinewa yahudu tsinannun ne kuma haka nan za ka ga laifukansu laifukansu laifukansu laifukansu babu iyaka so da kana annabi Musa ke maida musu a ghairar lahi a wagikum ilahan yanzu wani Allah zan nema muku abun bautawa wa huwa faddalakum ala alamin wanda shine fifita ku kan talukai duka qala huli bani isra'il ya faɗi wannan magana ne ga yahuda bani isra'ila lamma talabu minhu yayin da suka nema da gare shi an ala ilahan sanaman ya abuduna sanya ainihin wani abun bautawa gunki da za su dinga bautan shi wa yunus fi tasbihihi haka yunus ne fadi a tasbihinsa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu wani abun bautawa gaskiya sai kai sarki ya tabbatar maka ni na zalunci ne wa kana nabiyyana sallallahu alaihi wa ya yaqul fi tashakkudihi fi salati jakadanmu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yaqul yana cewa fi tashakkudihi akan tahiyansa a sallah ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika na tabbatar babu wani abin bautawan gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi al'adillatul aqaliyya dalilai na hankali masu nuna Allah ne kaɗai abin bauta na ɗaya inna rububiyatahu ta'ala as duna jadalin mustalzimin li uluhiyatihi wa mujibatu lahu inna rububiyatahu lalle aikace aikacen Allah ya yi sama ya yi kasa ya yi abin da ke ciki yake rike da rayuwa yake azurtarwa yake rike da mulki ya samar ya gusar الثابتة تبتتا بدون جدل ولا شك دون جدل تتند أيكة أيكة مستلزمة لألوهيته mai tilastarwa ne ga bautawa Allah tun dai da wannan gidan nashi ne to ashe dole dokar shi zabiya wannan gidan din wa mujibatul laha mai wajabtar da bautan shi ne farrabbul ladhi yuhyi wa yumitu wa yu'ti wa yamna'u وينفع ويضر هو المستحق لعبادة الخلق Ubangiji mai rayarwa mai kashewa, mai bayarwa mai hanawa, mai kawo amfani mai saukar da cuta shi ne kaɗai ya cancanta da ibadatul khalq da bautan halitta ma'ana halittu gaba ɗaya su yi masa ɗa'a wal mustawjibu li ta'alihihim shine mai wajabtar da ainihin bautan su gare shi bitta'a da ya masa da'a yi masa biyayya wal mahabba da son shi da dole ka so wanda ya halice wa ina halittu kalli gonanka ka kalli ruwan sama ka kalli arzikin ka kalli lafiyan ka kalli ya'ya kalli mata ka kalli menene duk abin da aka saba ka kalli ilimin ka ka kalli kudin ka ai ya kamata ka bauta mai wannan wanda ya baka wannan wata dole ka so shi wata azimu da girmamawa wata kadisi da tsarkakewa wa bin ragabata ilaihi da zunzurutun kudai gare shi wanda ya baka wannan baka tambaya ba babu shakka in ka bi shi zaka samu da yawa war rahabatu minhu dole ya fushi a ji tsoron fushi daga gare shi da jin tsoronsa na biyu idan kana kullu shay'in min al makhluqati marbuban lillahi ta'ala bi ma'ana annahu min jumlati man khalaqahum wa razaqahum wa dabbara shu'unahum wa tasarrafa fi ahwalihim wa umurihim فكيف يوقل تعليها غيره من المخلوقات المفتقرة إليه تم الله جماعة ويكو أنباني ده هنكلم إذا كان كل شيء عند دكان كومي من المخلوقات نهلتو مربوبا لله تعالى halittacce ne ga Allah halitta ne ga Allah من ma'ana annahu min jumlati man بمعنى أنه من jumlati من خلق من خلقهم من خلقهم tarin wanda ainihin ya halitta su halittawansa ne shi ciyar da su wa dabbara shu'unahum yake tafiyar da harkokinsu wata sarrafa fi ahwalihim shi ke tafiyar da rayuwarsu halayensu wa umurihim da al'amuransu to in ku wannan abu dun nashi ne fa kaifa yuqalu ya za a gano ta ta'aliha ghairahu bautan wanansa min makhluqati daga halittunsa al-muftaqirati ilaihi masu bukata zuwa gare shi wa idza batala inda dai ya zama ba haka ba an yakuna fil makhluqati ilahun babu wani abun bautawa a cikin halittu ayyana an yakuna khaliqaha huwa al-ilahu al-haqq ya zama dole mahaliccinsu shine abun bautawan gaskiya wal ma'budu bi sidqi abu wanda ake bauta da gaskiya na uku ittisafuhu azza wa jalla duna ghairihi bi sifatil kamalil mutlaqi siffatuwan Allah mai girma da ɗaukaka banda duk wani wanda ba Allah ba bi sifatil kamali da sifofin kammala al mutlaq ka kaunihi ta'ala qawiyan zantowan Allah ka karfa ne kadiran mai iko ne aliyan ɗaukakakke ne kabiran mai girma ne sami'an basiran mai ji ne mai gani ra'ufan rahiman mai tausayi ne mai jinƙai latifan khabiran mai tafsasawa ne masani ne mujibul lahu ta'alifa qulubi ibadi wannan mai tilastar da bautawan zukatan bayansa ne lahu a gare shi bil mahabbati ta son shi wa ta'zimihi da girmama shi wa ta'alihi jawarihihim lahu da bautar da gabobin su gare shi bi ta'ati sai mai da'a wal inqiyar sai biyayya a gare shi na'am eh eh mai wajibtar da bauta masa ne mustauji ma ma tambaya eh ba tambaya a karanta su da yi mana sauran lokaci zai iya yin wasiwa zai iya yin wasiya ga yaro na in ce idan na mutu a rufe ne da kafanin halar saboda wasan lokaci da na mutu ba eh zai iya yawa kai wasiya amma me zai hana ka sai la kafanin shi kansa la kafanin zai dinga kara ma imani ka dinga tuna Allah ka dinka kayanka in ya daɗe baka mutu baka bayar da shi ka sake dinka wani wannan yake cewa assalamu alaikum akan makalla za a iya mutum da kamfani da abin da ba fari ba a sunna da yawa mutum don manzon Allah ya ce daga fiyayyen tufan ko fari ku yi lukafa ne cikinsa wannan tambaya da yake cewa akan makalla idan ina da wani tufafi nawa eh kamar misali malamai suna cewa idan mutum na da wani tufa da ike lizimtan bautan Allah da shi ba laifi ta yi masa lufafa a cikinsa in bai zan yana da tsada da yawa ba in yana da tsada da yawa sai masu gado sun yadda kamar misali mutum na da kayansa da yake sawa ran juma'a na musamman kullum zai je masallacin juma'a da su yake tafiya to ba laifin ya yi wasiya haka akwai magana cikin muktasar

Eh, duk abin da ya shafi lafafa mun gama shi لكن تحاول في تدريس أحوال يوم القيامة ثم قراءة تاريخ السلف هذا يزيد الخشوع لا سيما دراسة والبحث على أحوال الموت ثم ما يأتي بعد الموت ثم التدريس والبحث في عذاب القبر أو نعمه وما إلى ذلك هذا يزيد الإنسان الخشوع ثم بعد ذلك كثرت الدراسة بالنسبة إلى عبادة السلف كيف يعبدون الله فكيف يفعلون فكيف يفعلون وتبير الله عباد الله قوله وتبير الله نعمسي وتقوم نعمسي الله يساك مصدع الخير سمانة إبراهيم dutsen ma ba da naira ashirin nan naira ɗari ni ce fatima shu'aibu daga nasarawa to Allah ya saka mata da alkhairi sai mun ce ya assalamu alaikum malam don Allah a sa yar uwata cikin addu'a Allah ya yi mata Allah ya yi mata rasuwa jiya to Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta to Allah ta'ala ya taimake mu na'am eh a abun nufi ai malami ya magana abu zarri ne cewa ike cewa abun da ce ba aikin gwamnati ne haram ba kina nake jamin da mutane suke magana kenan saboda tsaban tsantsanin sa shi yana ganin ba ma zai shiga gwamnatin ba ana wanda an gane akwai su da yawa a farko wanda suke da irin wannan tunanin din wannan shi na'am eh. na'am gaskiya ne shi wannan yana magana tun da aka yi maganar munasabar lufafa to sai yi magana abin da ya shafi musamman wajen ainihin zuwa asibiti muga irin halayyar da 'yan uwanmu suka shiga ciki babu shakka yana da kyau zuwa asibiti musamman dubo mara lafiya muna da babi musamman ya magana akan dubo marasa lafiya da haka yan uwa ya kamata ainihin a yi kokari a karfafa a matsa a daure ko da a sati mutu dinga fita yana zuwa ainihin asibiti Allah ta'ala ya taimake mu wanda ke boye cikin hanji mustaqinnun fil ahsa alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل